sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu saurare, Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. A cikin shirin namu na yau za ku ji cikakken bayani game da matakan gafili ga mai doki da gwamnonin jihohin da 'yan bindiga da ke garkuwa da mutane da satar shanu suka fi addaba suka ɗauka domin ceto al'ummarsu daga wannan bala'i da yake ci yake cinyewa a jihohin nasu. Kisan mutane da garkuwa da su gami da satar shanu ya zama ruwan dare a Najeriya. musamman a jihohin Zamfara, Katsina, Kaduna, Neja da Nasarawa da ke yankin arewacin Najeriya. A cikin shekara biyu, matsalar ta fi kamari, ‘yan bindiga sun sace sun kuma kashe mutane bila adadin, lamarin da ya gadar da halin rashin tabbas a zukatan mutane. An sha kama masu aikata wannan mummunan aiki, a wasu lokuta ana kashewa, wasu lokutan kuma a damƙawa jami'an tsaro waɗanda su kuma ake zargin sakin ɓata garin suke yi da zarar sun karɓi na goro. Masana harkokin tsaro sun jima suna shawartar gwamnonin jihohi masu makwabtaka da juna waɗanda wannan bala'in ke ciwo tuwa ƙwarya da su zauna su ɗauki mataki na bai ɗaya domin magance wannan mummunar sana'a da ta zama ruwan dare a jihohinsu. Yanzu dai ga alama gwamnonin sun ga uwar bari, sun ɗauki matakai masu kama da juna a jihohin nasu domin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da suka riga suka gurgunta harkar ilimi da kasuwanci a yankin. Abokiyar aiki na Halima Jimrau ta tattauna da kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna, Samuel Arwan, a kan me waɗannan matakai suka kunsa. Na farko akwai abin da ya shafi kulle kasuwanni na mako-mako wadda mu a nan jihar Kaduna muka yi su ma sauran jihohi suka yi. To wa'annan kasuwannin na mako-mako ba duk faɗin jihar Kaduna muka yi ba. Mun yi ne a ƙananan hukumomin birnin Gwari da Giwa da Igabi da Cikun da kuma ƙaramar hukumar a Kajuru. Kuma wannan matsayin ko matakin da aka ɗauka mataki ne wadda suka shafi inganta harkar tsaro bayan haka kuma an ba da umarnin dakatar da sai da man fetur wadda ake a jarkuna ko kuma jarkoki a gidajen mai wadda suna wayannan ƙananan hukumomin da na ambata man fetur za a saida ne kawai a mota da kuma babura har wa yau kuma jami'an tsaro za su dinga sa idanuwarsu a kan duk wani mota wadda ya sha mai in ya sake ya dawo kuma cikin ɗan kankanin lokaci. Daga ƙarshe kuma akwai umarni wadda aka bada na hana aikin da ya shafi gawayi da kuma aikin ice da kuma katakai a cikin gandun daji. Abin nufi a nan shine akwai rukunin mutane wadda suke shiga gandun daji suna sarar bishiyoyi domin ice da kuma gawayi da kuma katakai duk an dakatar da wannan harkan a ƙananan hukumomin birnin gwari da giwa da igabi da cikun da kaciya da kuma ƙaramar hukumar kajuru da kuma ƙaramar hukumar kauru kuma duk wannan matakan da aka ɗauka nan take sun fara a aiki mm. sauran yoyi da muke makwabtaka da su a su ma ɗin akwai dokoki irin haka wadda duk an ɗauka baki ɗaya. Kuna da ƙwarin gwiwar cewa waɗannan matakai za su yi aiki yadda ake so su a kawo ƙarshen waɗannan abubuwa da suka addabi kowa? To, da Allah muka dogara, to da ƙarfin Allah da ikon Allah muna da yakinin cewa idan aka haɗa hannu idan aka ci gaba da abin da ake yi idan kuma al'ummomi su ma sun ba da goyon bayansu insha Allahu a hakanmu za ta cimma ruwa. Idan aka duba akwai mutanen da su sana'o'insu kenan kamar wannan na sana'ar man fetur da kuma sai da dabbobi a kasuwanni. Yaya za a yi kar abin ya shahi waɗannan da ba sa cutawa al'umma? Idan kika yi la'akari da halin da muke ko su kan kan wadda suke wannan hada-hadar su ma cutar da su ake da sun sani da muka zama mutum da ya cikin su ya yi mana bayani da cewa ma'aikatarsa sama da talatin aka bindige su wasu ba suka ce mutum goma wasu ce ishirin wasu ce an yi masu garkuwa da ma'aikata to kin gan wannan matsalar sun fahimce mu kuma sadaukarwa ake son a yi baki ɗaya domin mu shawo kan wannan matsalar baki daya Dole ne kuma al'ummomi ta muhimmancin rawar da za su taka domin a shawo kan wannan ah, matsalar. To, su ma ɗin muna amfani da wannan eh, damar muna ba su haƙuri wannan matakan da ake ɗaukawa ai ba da samu amma kamar da na faɗa matsala ce wadda ta shafi kowa da kowa. Samuel Arwan kenan kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna tare da Halima Jimrau. To yaya mutanen yankin da wannan matsala ta addaba suke ganin waɗannan matakai da gwamnoninsu suka ɗauka, ta yaya kuma zai shafi rayuwarsu kai tsaye. Ga dai ta bakin waɗansu daga cikinsu, dama an ce waƙa a bakin mai ita tafi daɗi. Assalamu alaikum suna Nasira da Ali Umar eh, daga duke karamar hukumar Funtu a jihar Katsina matakan da gwamnatin jihar ta dauka domin kawo karshen eh, rashin zaman lafiya wato insecurity gaskiya akwai abubuwa da dama wanda za a duba ce eh lalle gwamnati ta yi tunani amma musamman akwai bangaren da aka kalle shi za a ce to gaskiyar lamari kamar za a koma baya ne saboda kalli abin da ya shafi rufe kasuwanni musamman Kasuwannin mu da muke da su na ƙananan hukumomi wanda manoma da yawancin matasa sun dogara da su wajen su kai kayan su saida su kuma matasa su je su ɗanyi aiki duk sati samu abin da za su yi rayuwa da shi to kuma yanzu an zo an ce babu wannan abu ina matasa za su kansu sannan su manoma ina za su ɗauka kayan su kai an sani cewa lokaci ne aka baro bayan wanda talaka ya sha wahalar rayuwa yanzu ne lokacin da misali za a ɗan samu sauƙi, saboda kayan gona sababbi suna zuwa su kuma matasan nan da leburorin da wanda ma da ba su leburancin su ɗan je kasuwannin su leburancin yanzu kuma abin ya zo ya tsaya to gaskiya lamarin a kalli wannan abin to za a ce wannan matakin gaskiya to kamar komawa baya ne domin inda aka ce matashi shi ake kallo inda a ɗauki wani mataki maganar insecurity dole ne kai masu kai la'akari da matashi idan haka kana suka kai maganin insecurity saboda matasan nan su ne a cikin insecurity din nan kuma mafi akasari in aka ce za a yi maganin insecurity din nan su dai za a kawo su maganin insecurity din nan saboda haka hana su aikin yi kamar jefa su ne cikin wani ainihin yanayi na daban don haka ya kamata a duba wannan to assalamu alaikum wa warahmatullah sunana ya'u muhammad manomi ɗan kasuwa daga ɗan sadau jihar zamfara so wannan mataki ne wanda mun yi farin ciki kwarai da gaske mun daɗe muna jiran ɗaukan mataki irin wannan na bai ɗaya ga gwamnonin da suke sokoto kebbi zamfara katsina da neja da kaduna mun dade muna jiran wanga mataki domin mataki ne wanda zai taimaka kwarai da gaske wajen yaki da harkar ta'addanci. Alal misali, bai wuce awa ɗaya ko biyu ba wani daga cikin ƙauye yake gaya mun cewa lallai sun ga fulanin nan suna gunguran mashin babu mai a ciki ga su rike da bindigunsu suna gungura babu mai suna neman ina za su je su samu mai. So wannan yana taimakawa kwarai da gaske ya fara aiki kwarai da gaske kuma rufe kasuwanni shi ma zai taimaka domin sukan kai shanayensu su su sayar su je su sayo abubuwan da suke so su sayi kayan maye. Sunana Ibrahim Akibu Jafaru, Minana Niger. Idan aka yi shi yadda ya kamata dokan da gwamnati ta kawo na jihar Zamfara Niger da Katsina da Kaduna abu ne mai kyau. Because uh, zai kawo ci gaba akan maganan tsaro in aka yi shi yadda ya kamata. sannan in kuma an samu nasarar wannan tsaron yana da kyau a sassauta wayannan dokokin da aka sama mutane so da kowa ya ci gaba da harkoki shi yadda ya kamata musamman cewa a cikin ƙauyukanmu ne wayannan abubuwan ke faruwa wayanda yawancinsu manoma ne da sauran 'yan kasuwa masu sayar da hatsi da sauransu. Muryoyin wasu mazauna jihohin da matsalar 'yan bindiga ke addaba kenan. shirinku gafa dama ta samu sashin yada labarai ta intanet na Daily Trust ya kirkiro muku da shirin daga Laraba domin sanar da ku al'amuran da suka shafi rayuwarku da ta 'ya'yanku baki daya. Ku kasance da shirin daga Laraba wanda zai rika zakulo muku waɗannan al'amuran da suka shafi rayuwar ku kai tsaye domin tattauna su da masana da masu sharhi da kuma masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban na rayuwa. Za ku rika sauraron wannan shirin ne a kowace laraba ta intanet a shafinmu na aminiya da dailytrust.com da kuma kafofinmu na sada zumunta na muhawara a facebook.com slash aminiyatrust da twitter.com slash aminiyatrust da mata hanyoyin zamani na yada shirye-shiryen podcast irin su Spotify da Google podcast da Apple podcast da kuma in Radio. Shirin daga laraba madubin al'umma. madalla, kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet da Daily Trust kuma shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shafin Aminiya da dailytrust.com da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast. Kuna kuma iya sauraron shirin a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash da twitter.com slash sai kuma ta Freedom Radio. Idan ba manta ba muna tattaunawa ne akan matakan gwamnonin jihohin da 'yan bindiga da barayin shanu suka addaba suka ɗauka domin ceto al'ummominsu daga wannan bala'i da ya hana jihohin sakat. Kafin tafiyar mu hutar rabin lokaci, mun yi alkawarin kawo muku hirar mu da wani masani kuma mai sharhi a kan harkokin tsaro a Najeriya. Ga tattaunawar mu da Dr. Kabir Adamu, shugaban cibiyar Beacon Consulting, masu nazari a kan tsaro da tattara bayanai a nan Najeriya da kasashen yankin Sahel. an riga an ɗauki matakan nan, amma da misali zan bayar da shawara. Matakan nan kafin a ɗauke su kamata ya a shigar da jama'a cikin shawarar ɗaukan matakan. to lokacin ne zan iya kira ga jama'a in ce to tun da dai misali da ku aka yi wannan shawarar ku goyi bayan matakan amma abin da ba a yi shawara da kai ba kuma ya zo zai shafe ka irin shakwar da zai maka ma shafa wanda zai ta rayuwar ka da kake gudanar da rayuwar ka zai shafa to ka ga da wuya don jama'a su bayar da irin haɗin kan da gwamnati take so mun ga haka a jihar yankin arewa maso gabas inda aka ɗau irin wannan matakan mun ga yadda ya yi tasiri wurin hana irin goyon bayan da ita gwamnati take so ma manufarta to zai yi wuya gwamnati su sami irin wannan goyon bayan a arewa maso yamma ba don jama'a ba su gaji da matsalar ba amma don gazawa na gwamnati ta yi musu yi kuwa ta faɗakar da su su fahimci menene kuma bancin ma haka ai wurin tsarin da kuma ɗaukan matakan kamata ya yi a yi tuntube a kira jama'a a nuna musu abin da ake son a cimma to ba na da fahimtar cewa ayin haka ban cikin jihohin nan ba jiha guda wadda aka ce ta haka sannan abu na biyu ai mulki ne muke na demokrasiya a ƙarƙashin mulki na demokrasiya ta yaya gwamna yake da irin wannan ah, misali dama na yanke irin wannan hukuncin bai da shi ah, majalisa ke da wannan damar to banda labarin cewa a cikin jihohin nan hudu duka wayanda suka fitar da irin wannan umarnin sun tuntube majalisun su kuma majalisun sun fito da dokoki wanda za su goya wannan matakin baya to a takaice dai an yi kuskure kuma zai yi wuya ni a matsayina na wanda ya karanci irin wayannan lamuran kuma ya san da yadda demokrasiya kake in tsaya in goyi bayan irin wannan matakin duk a matsayina na wanda ya masani na tsaro na fahimci menene gwamnati take son ta cimma amma an yi kuskure kuma in har ana son a cimma nasara a daina irin wannan kuskuren gwamnati jama'a take ma aiki duk lokacin da za a ɗauki irin wannan to a shigar da jama'a ciki kuma a guji matakan da za su wahalar da jama'a wa'annan matakan za su wahalar da jama'a ƙauyukan nan ba abin da suka sani ci hannu baka hannu ƙwarya suke yi ka zo ka kasuwan nan baka fitar da wani tanadi ba wanda za ka ce a to tun da muri irin kasuwannin nan ga taimako da agaji da za mu yi muku har lokacin da aka rufe kasuwan nan babu wannan to ta yaya za ka so wanda misali magidanci yana da 'ya'ya a gida ka yi irin wannan matakin za ka so ya goyi bayan matakin abin da ya ɗauka ba zai yi ba Dr. Kabiru Adamu kenan, shugaban Beacon Consulting masu nazari a kan tsaro da tattara bayanai a Najeriya da kasashen yankin Sahel. Da fatan Allah ya sa wannan tsari ya amfanar da ƙasa baki ɗaya. Duka-duka abin da ya sauka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci. Sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jimrau da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Muhammad Awul Suleiman ke sallama da ku a madadin su duka, ku huta lafiya.